ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم فانوتا uku ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar da shida arba'in da shida hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a lissafin turawa za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkurani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul ankabut suratul ankabut wanda insha Allah a yau za mu tashi aya ta tara daidai jiya mun tsaya akan aya ta takwas walladina amalu wa amilu salihat lanukaffiranna anhum sayi'atihim wa lanajziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun za mu tashi wa wasayna al-insana biwalidayhi na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون
أولا آية تا سورة الأنكبوت آية تا ترى Allah ya ce mun umarci ɗan adam shine wa wasainal insana kalmar wasaina tana nufin amarna amarnahu amran mu'akkadan mun umarci ɗan adam wato mutum kenan biwalidaihi husnan ya kyautatawa iyayensa gayatul ihsani matukar kyautatawa me yasa Allah ya ce a kyautata wa iyaye li'annahuma sababu wujudihi saboda iyayenka sune sababin samuwarka a duniya duk wani dan adam da ka sani iyayensa sune sababi dalilin samuwarsa a duniya da ba dan babanka ya zo duniya da mamanka ba da babu kai da haka tunda sune sababin samuwarka babu wani abin mamaki dan an ce ka kyautata musu kuma walahuma alaihi zayatul fadli wal ihsan iyaye suna da falala iyakar falala da kyautatawa na wajibi akan mutum dole ne a yi musu Allah tabaraka wa ta'ala wato ya umarci alwalidu bil infaq wal walidatu bil ishfaq shi uba ya ciyar uwa kuma ta ji tausayi kuma idan kun lura tsabar ɗaukar nauyi da ciyarwa da taimakawa da wahalhalun rayuwa tana kan uba amma tsabar jin kai da tausayin ɗa da a shiga damuwa idan ɗa yana cikin damuwa sai uwa malamai suka ce inna ma amara Allahul aulada bibirril walidaini dun al'aks a duk alkur'ani gaba daya Allah ya umarci ƴaƴa su yi biyayya wa iyayensu amma ba a ce iyaye su yi biyayya wa ƴaƴa ba kun taba ji ba a taba ji an ce iyaye an umarce su su yi biyayya wa ƴaƴa ba amma za ka ji ana ta maimaitawa ƴaƴa su yi biyayya wa iyaye suka ce li annal aulada jubilu alal qaswati wa adami ta'atil walidin saboda su yaya an gina su ne akan kasawa kekashewar zuciya da kuma kin yi wa iyaye da'a ma'ana ɗabi'ar ɗa ne zuciyarsa ta kekashe akan iyayensa ɗabi'ar ɗa ne ya ƙi biyayya wa iyayensa to shine fa kallafahumullahu tabaaraka wa ta'ala bima yukhalifu tab'ahu sai Allah ya kallafa musu Allah ya dora musu abin da ya saba wa dabi'ar tasu dan ya zama ibada su kuma iyaye Allah ya gina iyaye gaba daya majbulu majbuluna ala rahmati su iyaye kullun tausayi ne da su wa shafaqa bil auladi akan 'ya'yansu. don haka sai Allah ya ɗora musu abin da suka ginu a kansa na tausayi da jin ƙai da tausasawa wa ‘ya'yansu ko kuma ‘ya'ya aka ce ku kyautata musu Allah ya yi umarni Allah ya kafa doka cewa a kyautatawa iyaye iya kyautatawa to amma zai iya yiwa iyayen kuma su fanɗari su saba su umarce ka da saban Allah ko su umarce ka da shirka ko babanka ya umarce ka da sata ko ya umarce ka da shan giya ko ya umarce ka da zalunci ko ya umarce ka da wani abu wanda Allah baya so to anan kuma ba a yi wa iyaye da'a sai a yi haƙuri a ba su haƙuri a ce Allah za a bi ba su za a bi ba duk yanda aka ce a bi iyaye duk yanda aka ce a kyautata wa iyaye ba inda aka ce a bi su idan suka yi umarni da sabon Allah wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma qur'ani yace idan iyaye suka yi kokarin su dora ka shine jahadaka badala kullama fi wus'ihima sun bayar da duk abin da suke da dama da iko na umarni a kanka cewa ka saba wa Allah suka nuna kwaɗayinsu na ka saba wa Allah ko ka kafirce Allah ko ka yi shirka da Allah to bai kamata kai musu biyayya ba fala tuti'huma fi dhalika li'annahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq kada kai musu da'a akan wannan saboda ba a yin da'a ga wani abin halitta wajen saba wa Allah kowa yi shi ko uba ne ba a bin uba a saba wa Allah ba a bin uwa a saba wa Allah kamar yadda zamu zo mu karanta a hadisi yanzu insha Allah ilayya marji'ukum gare ni makomarku take fa unabbi'ukum zan ba ku labari annabau ana nufin labari bima kuntum ta'malun da abin da ku kasance kuna aikatawa Allah zai ba mu labari ga duk abin da muka aikata a wannan duniya ai ilayya marji'ul khalaiq jami'an makomar halittu duka gaba daya tana gare ni inji Allah mu'minuhum wa kafirun da mu'minun su da kafirun su barrihim wa fajirihim da mai yi wa Allah da'a a cikin su da mai saba wa Allah yace fa ujazi kullan bima amil zan yi sakayya ga kowanne da abin da ya aikata wannan akwai wa'adun hasanun liman barra walidayyi wattaba al-huda akwai kyakkyawan alƙawari mai daɗi mai kyau ga wanda ya bi iyayensa kuma ya bi shirya akwai kuma wa'idi narkon azaba liman akka walidayhi ga wanda ya sabawa ko ya cutar da ko ya zalunci iyayensa akwai narkon azaba gare shi a duniya kafin lahira ballantana idan an je lahira kuma wuta ake shiga wattaba sabilar rada kuma ya bi hanya ta ainihin wato halaka wannan aya da alaran ma ya karanta mana aya ce da take mana bayani akan wajibcin biyayya da da'a da kyautata ma iyaye Allah musu rahama Allah kuma ya bamu ikon biyayya gare su wannan aya tana da sababin saukarta dalilin da yasa aka saukar da ita kuma akwai wata makamanciyarta a cikin wasu surori kamar yadda ya zo a cikin suratul luqman aya ta 15 akwai irin wannan ayar da suratul ahqaf ita ma aya ta sha biyar duk iri ɗaya ce ga wata nan kuma a cikin suratu al'ankabut da alaran ma ya karanta mana akwai wani sahabi shahararre da ake ce da shi sa'ad bin abi waqas Allah ya yarda da shi shine sa'ad bin malik abu ishaq az-zuhri Allah ya yarda da shi mahaifiyarsa sunanta hamna bilha hamna bintu abi sufyan ibnu umayya ibnu abd shams sunan mahaifiyar sa'ad bin abi waqqas kenan wanda sahabi ne sananne to mahaifiyarsa kuma hamna yar gidan abu sufyan ce yayin da shi sa'ad ya- ya musulunta kuma sa'ad yana cikin sahabban da suka riga kowa karban addinin musulunci na farko-farko sa'ad yana da biyayya ga iyayensa shi yasa ake tsammanin duk wanda aka sa masa suna sa'adu ko sa'ad mai suna sa'ad ko sa'adu ana kyauta zaton ya zama mai bin uwarsa ne don takwaransa sahabi sa'ad ibn abi waqqas ya shahara wajen biyayya ga mahaifiyarsa amma fa ba musulma ba ce kenan ana bin uwa ana bin uba ana yi wa iyaye da'a ko da ba musulmi ba ne ba sharaɗin yin biyayya wa iyaye ba ne su zama musulmi ko da ba musulmi ba ne za a musu biyayya sai dai idan sun yi umarni da sabon Allah to anan kuma anan kuma Allah ya gaya mana ba za mu bi su ba to shi sa'ad yana mai bin uwarsa sosai wata ran mahaifiyar sai ta ce da shi ma hadal ladhi ahdast menene wannan sabon addinin da ka kirkiro kai kuma wannan yaro tace wallahi la akulu wala ashrabu hatta tarji ila ma kunta alayhi wallahi bazan ci abinci ba wallahi bazan sha abin sha ba ya sa'adu ina shaida ma sai ka koma tsohon addininka na da da kake kai ka rabu da muhammadu ka rabu da musulunci na daina ci na daina sha na daina yin duk wani abu na jin daɗin rayuwa au a muta in ba haka ba wallahi zan mutu in baka canja addini ba ta ce kuma idan ka bari na mutu ka kashe ni da yunwa ka kashe ni da ishirwa saboda sallarka da addininka da bin muhammadinka ta ce tufato ayyara bidalika abadar dare har duniya ta tashi sai an aibanta ka a ce ga yaron da ya kashe uwarsa don ya yi addini ya iya bar addinin musulunci ya kashe uwarsa za a yi ta aibanta ka idan ma za a kira ka a rinka ce da shi ya kaci da ummi ya wanda ya kashe uwarsa haka ta gaya wa ɗanta mai suna wa sadu ibn abi waqas tsohuwa ta zauna kwana guda ta daina cin abinci dare guda ta daina ci ta daina sha ta kwana ta yi ne ta ma ƙara ta ce wallahi ba zan ma shiga inuwa ba duk zafin ranar da ake a rana zan yi ne sai ka daina addinin muhammadu sai ka daina musulunci sai ka dawo addinin kafirci tsohuwa ta waye gari ta galabaita ta fara yankwanewa tana motsewa ita fa da gaske take yi ko dai sa'adu ya bar addinin nan in ya so ta dawo da cin abinci da sha shine yajin aikin cin abinci da sha da aka samu kenan tun farko idan mutum ya ga ya isa da kai malam sai ya ce da kai in baka daina abu kaza ba ya daina ci ya daina sha to tunda ya san a ɗimauce kake kana son sa kana ƙaunarsa sai ka yi kamar yanzu matarka ne idan ta ga kayi zurfi a cikin abin sai ta zuciya ta ƙi cin abinci yau bata ci ba gobe bata ci ba ta tabbatar za ta gigita ka kai ma sai ka ga wani zazzaɓi-zazzaɓi yana kama ka ka yi magana ta ce ai ba zan sake cin abinci a gidanka ba ba zan sake shan abin sha a gidanka ba sai ka yi min kaza ka yi min kaza to me kike so ta ce lafiyayyen kujerar makka da sabuwar mota ta miliyan goma sha biyar da ɗigo bakwai sai ka ce ba damuwa ki haƙuri ki ci abincin za ki je makka mota kuma ki faɗi kalar da kike so za a kawo ta kai da kake kabbara wataƙila kai ma mai rauni ne kai ma haka za ka yi mata masu gina rana wanda ya ci alfahari a kanku da alwashi shi kuke ɗagawa sama ku buga mai shiru-shiru wanda baya magana shi ke niƙa ku yake murkusar ku mata kenan Allah ƙara daraja da ɗaukaka mun gaishe ku su ne sarakunan asali yayi ai duk wani sarki mai rawani ai baya sarauta ai ai mace a gida ita ce sarauniya ku da yake yan kwanan bakin kofar gida ne kun san me yake ciki Allah shi ne ku ya yi muku wannan yanayi da kuke ciki Allah ka auduga da masara ko Sadu ya ce, Wallahi ya umma, wallahi ya umma shi ne yaro yake cewa umma, su ma larabawa cewa suke umma, ba shi shi wa abu, shi ce baba ko abi. Lau kanad laki mi'atu nafsin, fakar da nafsan nafsan, sa'adu ya fara magana kenan, mai biyayya wa uwa. ya ce wallahi yau kam ya umma da kina da rai ɗari ran nan ya rinka zarewa ɗaya bayan ɗaya matarattu dini wallahi ba zan taɓa barin addini na ba duk ƙaunar da nake miki da soyayyar da nake miki ba za fa ta sa in bar addinin musulunci ba fa kuli wa in shi'iti fala ta'kuli ko ki ci abinci ya ke tsohuwata ko kuma karkici addinin musulunci dai ba zan bashi ba aka buga aka buga aka buga yace wallahi tallahi sai dai in tsohuwan nan za ta mutu ta mutu akan ya bar bin Muhammadu akan ya bar bin addinin musulunci yace wallahi sai dai ta mutu tsohuwa fa ta ga tabbas yaro fa ya kafe ta dauke tsammani ta ga mutuwa ta zo mata hafur za ta kwashe ta sai ta ce a kawo ruwa a kawo abinci wallahi wala hamna kiran binci abin sufiya ta kwankwaɗi ruwanta ta sa aka kawo girki ta ɗiba to bayan wannan abin ya faru Allah sai ya saukar da wannan aya da alaran ma ya karanta mana wa in jan hadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'uhu idan iyaye suka yi ƙoƙari suka ɗora ka akan abinda za ka yi shirka da ni ko kafirci to kada ka yi musu ɗa'a kan ga anan ashe ana yi wa iyaye ɗa'a da biyayya ne idan sun yi umarni da mai kyau sun yi umarni da kyakkyawa ba wai sun yi umarni da mummuna ba kuma Allah ya umarci sa'adu ya ce ya bi mahaifiyarsa ya kyautata mata ya bi iyayensa gaba ɗaya ya kyautata musu kada ya saba musu amma in sun yi umarni da saban Allah to hadisi ya zo la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq kamar yadda Imam al-Baghawi kawo shi a cikin Sharh Sunna yan wana musulmi akwai ayoyi da yawa da Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana akan abi iyaye dole ne bin iyaye ba alfarma bane wajibi ne tilas ne ɗan arziki ɗan alheri ɗan albarka shi ne yake bin iyayensa kuma yake kyautata wa iyayensa duk wanda ya wayi gari yana saba wa iyayensa shi ne uƙuƙul walidai to wallahi tabbas ɗan wuta ne kuma aljanna aljanna da kuke gani aljanna tana ƙarƙashin tafin ƙafar iyaye ne sai sun ɗaga maka ka shiga kamar yadda za mu zo mu karanta hadisi akan haka Allah ya ce wa yadda akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana har da aka zo magana akan banu isra'ila kar su bautawa kowa sai Allah aka ce a kyautatawa iyaye wa dhil qurba wal yatama wal masakin yaqulu lin nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum muridun cikin suratu al-baqara aya ta 83 a wata ayar a cikin suratul nisa'i Allah ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a aya 36 ku bautawa Allah kada ku yi shirka da shi da komai ya dada cewa wabil walidaini ihsana iyaye fa ku kyautata musu wa bidil qurba dangi na kusa wal yatama marayu a kyautata musu wal masakin miskinai a kyautata musu wal jari dhil qurba makoci na kusa shi ma a kyautata masa waljarin junubi da makoci na nesa shi ma a kyautata masa wasahibi bil jambi da matarka ita ma ka kyautata mata wabni sabil da dan tafarki mai tafiya na hanya matafiyi a taimaka masa ma malakat aymanukum da abin da dama ku ta mallaka inna allaha la yuhibbu man kana muhtalan fakura a wata ayar a cikin suratul an'am aya ta 151 Allah ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum Allah tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana yadda da cewa a kyautata wa iyaye wala taqtulu auladakum min imlaq kar ku kashe yayanku saboda talauci nahnu narzuqukum wa iyyahum mu muke azurta ku mu muke azurta yayanku arzikinka daban arzikin danka daban wala taqrabul fawahisha ma zahara minha ma batana wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq dalikum wasakum bihi la'allakum taqiluna a wata ayar a cikin suratul luqman Allah yace wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini a cikin suratul luqman wahnan ala wahn a cikin suratul al-ahqaf kurhan wa wada'athu kurha shi kuma ne yace wahnan ala wahn wa fisalihi wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bi anan Allah alaran ma ya karanta mana wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa amma a cikin suratul luqman ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah ya faɗa cikin suratul aqaf wa wassaynal insana biwalidaihi isana a nan gurin cikin suratul luqman Allah ya ce wa wasainal insana biwalidaihi husna amma anan ahqab ya ce ihsana duk dai abu guda ɗaya ne hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idha balaga ashuddahu wa balaga 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين duka wannan a cikin surar laqab duk waɗannan ayoyi ne misalai kaɗan da suke magana akan wajibcin biyayya ga iyaye yan uwana wanda yake neman rabo wanda yake neman ya gama da duniya lafiya wanda yake neman alheri da albarka wallahi ya bi iyayensa wallahi ya kyautata wa iyayensa kada ka cutar da iyayenka kada ka shiga hakkin iyayenka iyayenka suna da matsayi suna da daraja a wajen Allah tabaraka wata'ala shi yasa aka fifita iyaye da biyayya ga iyaye akan jihadi bin iyaye yafi jihadi hadisi ya tabbata Muawiya ibn Jahima Jahiman ne yazo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ina neman shawarar ka zan tafi jihadi manzon Allah yace da Jahima sahabi ne ya ce alaka walida kana da uwa ne a raye jahima ya ce kwarai manzo Allah ya ce izhab fa akrimha ba jihadi akan kan maza maza je ka girmama mahaifiyarka fa innal jannata inda rijlaiha aljanna tana daidai karkashin kafafuwar uwa ka je ka kyautata wa uwarka yafi jihadi a wata riwaya jahima din yazo gurin manzon Allah ya ce inni aradtu an abzuwa na yi niyya zan tafi jihadi zan tafi yaƙi ya Rasulallah faji ituka astashiruka na zo ina neman shawararka ya manzan Allah manzan Allah ya ce da shi alaka walida ko kana da uwa jahima ya ce na'am manzala ce izham izham falzamha a wannan riwaya tafi ka lazumci uwarka ka zauna tare da ita fa innal jannata inda rijlaiha a can kuma fa innal jannata a fa yau haka ne aljanna tana karkashin wato kafafuwan uwa haka imam al-baihaqi ya kawo wannan hadisi a cikin shawul iman malamai suka ce hadisi ne sahihi bayan nan ana gabatar da biyayya ga iyaye akan kowa matsayin iyaye ya wuce duk abin da kake tsammani kuma idan mahaifi ya umarce ka ya ce ka rabu da matarka saboda wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a to kai mai ɗa'a duk yadda kake son matar na ce muku saboda wani uzuri karɓaɓɓe idan mahaifinka ya fahimci ka auri matarka tana zaluntarka ko tana shiga haki ko ta lalata dangi yana da dama ya ce ka rabu da ita ai annabi ibrahim ya ce wa annabi isma'il ya rabu da matarsa da haka anan uba ya fi uba ya fi mata soyayyar da kake yi wa uba ya fi ta soyayyar da kake wa da, wa matarka haka uwa riwaya ta zo kamar yadda zo a cikin sai ibn hibban hadisi ingantacce Hamza ibn Abdullah ibn Umar daga baban shi yace kana tati imra'atun a karkashi na akwai wata mace da na aura wa kuntu uhibbuha ina son ta amma wa kana abi yakrahuha babana baya son ta ashe tun ba yau bane aka iya samu ko aka fara samun mutum yana da matarsa amma ubansa baya son matarsa wani uzuri yana iya gindayawa a rayuwa wannan bawan Allah ya ce fa'amarani abi bi talaqiha fa abaitu babana ya ce in saki matan nan ni kuma na na sake ta kwatsam Umar ya je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaji abin da ya faɗa kaji abin da ya faru wannan ya umarci ɗansa ya sake matar ya ki saki manzon Allah ya ce da shi ya Abdullah ya kai Abdullah talliqha je ka sake matarka tunda babanka ya baka umarni kuma ya fi ka gaskiya kuma yana da hujja a kanka ashe zai iya yiwa idan matarka tana aikata wani abu ba daidai ba kai kuma matsoraci ne baka iya hukunci a kanta watakila ta zo da raba zumunci watakila ta zo da tsafe-tsafe watakila ta zo da zalunci ko ta zo da taraba kama da iyayenta dan akwai matar da in ba sa kai ba sai ta raba ka da iyayenka akwai matar da in ba sa kai ba sai ta raba ka da uwar da ta haife ka akwai matar da zaka gabata son uwarka sam wai kuma wai matarka ne wai tana son ka duk sha'anin mahaifiyarka in ka dauko za gabata so ka kula da ita sosai to wannan wace irin mata ce tana son ka amma ba ta son uwar da ta haife ka kuma sai ka bincika mai uwarka ta mata kawai kishi ne irin nasu na mata ko an je an zugo ta karki yadda ki bi uwar miji karki yadda uwar miji ki sake mata in kika kyale ta za ta kashe miki aure za ta miki kaza sai gama taka tana ta shan kanshi tana ta gaba tana kiyayya da ma wato uwar da ta haife ka ba tare da wani uzuri da sababi ba to a irin wannan idan mahaifiya ta zuciya ta ce sai an rabu da ita to tana da hujja sai a rabu da ita kamar yadda wannan riwaya ta tabbata na ce muku tana da hujja ba wai akan son zuciya ko akan ra'ayi ba dan duk waɗannan da suka umarci ƴaƴansu su sake matansu sun fi ƴaƴan gaskiya to kai ma idan babanka ya fi ka gaskiya mahaifiyarka ta fi ka gaskiya ta fi ka hujja ta umarce ka ka sake matarka to darajar iyaye ta kai ga kai wa iyayenka dan aka rabu da ita duk soyayyen da kake da matar ana fifita iyaye akan yaya wani bawan Allah hadisi ya zo a cikin Bukhari mutane ne guda uku suka yi tafiya cikin waɗanda suka gabace mu a cikin kissar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo shine sun yi tafiya suka shiga wani kogo sai dutse ya zo binne su hadisul ghar ake cewa ai wannan afwan dutse ya zo sun shiga wannan kogo ya zo rufe su ya danne su gaba daya aka ce kowa ya tawassuli da kyakkyawan aikinsa don a samu a kubuta ga mutuwa ta zo kuma rai bai fita ba to daga cikinsu wani sai ya ce zan yi tawassuli da aikin da na yi na biyayya wa iyaye ko Allah zai yaye mana bala'in da muke ciki ɗayansu ya daga hannu ya ce ya ubangiji in kana li abawani shaykhani kabirani ni ina da iyaye guda biyu dattawa ne masu shekaru nakan je daji in tatso nonon dabbobi ko shanu ina kuma da 'ya'ya suna kukan yunwa da iyalina na basu suna cikin kukan yunwa da wahala yace idan nazo sai na fara zuwa gidan iyayena in fara ɗaukan nonon nan don shi ne abincin darensu in ɗauki nonon nan in ba wa iyayena sai sun sha sun ƙoshi sun rage sannan ɗauka in kai wa matata da ‘ya'yana ya ce wata rana na taho na ji yarana suna kukan yunwa a gida na zo gida in ba wa iyayena na samu su kuma sun yi bacci ya ce haka na tsaya da ƙwaryen nonon nan a ƙofar gida ya ce ni kuma ba zan iya tashin babana yana bacci ba kuma ba zan iya tashin mahaifiyata tana bacci ba ya ce haka na kwana da ƙwaryar nonon nan a ƙofar gida ina riƙe da ita ‘ya'yana suna kukan yunwa na ce ba zan kai wa ‘ya'yana nonon nan su sha ba iyayena ba su sha ba dole sai na fifita iyayena akan ‘ya'yana haka na kwana sai da asubayi ta yi na san lokacin sallah ya yi na ji motsinsu na miƙa musu suka ɗiba suka sha suka rage nan suka bani na kai wa ‘ya'yana ya ce ya ubangiji idan na yi wannan ladabi wa iyaye da kyautata wa iyaye don kai na yi Allah ka yaye mana halin da muke ciki da bala'in da muke ciki kawai sai dutse ya janye gar dutse ya kauce kawai hadisi ya zo ya ce suka fita suna tafiya kenan aikin da ya yi Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓa yanzu ku duba wannan tsabar son iyayensa tsabar girmama iyayensa ya fifite taimakawa iyayensa akan ‘ya'yansa. Mu yanzu yau, idan Allah ya rufa mutum asiri, ya manta da wahalar da ubansa ya yi da shi, ya manta da kuɗin makarantar da ubansa ya biya masa, ya manta da hidimar da ubansa ya masa da shi da mahaifiyarsa, sai ka ga mutum ya samu arziki, shi yana cikin inuwa ya bar ubansa a rana, yana cikin wadata ya bar ubansa cikin talauci, yana cikin ƙoshi ya bar ubansa cikin yunwa, yana gida mai tsada ya bar iyayensa a gidan kara yana cikin yalwa da shi da 'ya'yansa da matansa amma ubansa rigar arziki bai da shi irin wannan mai arziki yayi asara irin wannan mai arziki bai da albarka duk wanda ya tara dukiya dukiyar bata sa masa tausayin iyayensa ba wallahi bai ci sa'an dukiyarsa ba ku taimaki iyayenku kuma taimakon iyaye baya talautar da mutum duk wanda ya ɗauka ya ba wa iyayensa wallahi bai asara ba sai albarka da zai samu a dukiyarsa su iyaye haƙuri ne da su su baka ka ci ka sha su haƙura su kwana da yunwa kai kuma yanzu bayan ka girma ka ci ka sha ka ƙoshi da matarka da 'ya'yanka su kuma iyayen naka ka bar su kwana da yunwa kullum kana kan hanyar hajji da umra kai da matarka amma babanka yana nan ko airport bai taɓa zuwa ba kullum kana yawo a ƙasashen duniya kana hawa jirgin sama mahaifinka bai taba zuwa ko ina ba mahaifiyarka tana nan an yi magana ce kai da Allah hajja ba ta da lafiya ciwon kafa take yi an ce ma mai ciwon kafa baya zuwa aikin hajji akwai keke ai ai suna iya yi akan keke suna iya yi akan mota yanzu har dawafi ana yi akan mota a cikin harami ana yi dawafi da mota ana sa'ayi da mota ana yi akan keke kuɗi ne kawai za a biya da mina da arfa da ko'ina duk akwai mota akwai jirgi ashe ba uzuri ba ne mutum ya fake da tsohon ubansa ya ƙi taimakonsa ya tallafa masa tsohon da ya kusa zuwa lahira ba shi ya fi cancanta ka haɗa shi da Allah ba ya je ya ɗan da wafinsa da sa'ayinsa wataƙila baɗi ba da shi za a yi ba to irin halin da muke na riƙon sakainar kashi wa iyayenmu labarin ba da daɗi an fifita biyayya ga iyaye atta hatta akan hijira riwaya ta zo daga Abdullahi dan Amr wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya manzon Allah ina so zan je jihadi manzon Allah ya ce kana da iyaye ne sai yace kwarai sai manzo Allah ya ce to ka tafi ka je ka yi jihadin akan bin iyayenka ka haƙura da hijira ka haƙura da jihadi ka je ka bi iyayenka saboda falalar iyaye an ce mutum ya je ya musu aikin hajji ga waɗanda ba su samu daman zuwa ba idan babanka bai taɓa aikin hajji ba ya mutu ko kuma yana raye bayi da lafiyar da zai iya zuwa za ka iya zuwa kai masa aikin hajji wannan duk ya halatta kamar yadda riwaya ta zo ta fadlu dan abbas lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya goya shi daga cikin hakokin iyaye akan mu ya koyan uwana yi musu da'a da kyautata musu dole ne a bi iyaye dole ne a kyautata wa iyaye kada ɗa ya zagi ubansa kada ɗa ya yi jayayya da ubansa kada ɗa ya yi faɗa da mahaifiyarsa yana cikin manya-manyan zunubai bila khilaf babu saɓani tsakanin malamai kamar yadda ya zo daga abdullahi ɗan amru manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min akbaril kaba'ir an yan aliyan aliyal anar rajulu walidaihi yana cikin mafi girman zunubi mutum ya tsine wa iyayensa aka ce ya manzo Allah yuna manzo ai zai yi mutun ya tsine wa iyayensa wa kaifa yal'anu ar-rajul walidai ya za ai mutun ya tsine wa iyayensa manzo Allah ya ce kware kuwa zai iya yiwa idan ka je ka tsine wa wani shi ma ya tsine wa naka iyayen ko ka zagi baban wani shi ma ya zagi naka uban ka jawo wa baban ka zagi kenan kar ka zagi uban wani dan kada shi ma ya zagi naka uban saboda ai naka uban bai fi nashi uban ba to kuskure ne mutum ya buɗe baki ya zagi uban wani shi kuma wancan shi kuma ya zagi naka uban ka jawo wa uban ka zagi hadisi ya inganta cikin sahih bukhari yana cikin manya-manyan zunubai sannan ai musu da'a kada a saba musu sai dai in a cikin abin da suka umarta akwai fushin Allah tabaraka wata'ala wannan mun karanta wa in jahadaka ala an tushrika bi ko litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma sannan kuma kada mutum ya daka wa iyayensa tsawa da magana ba a yi an hana mutum ya bayyana saba wa iyaye a fili babanka ya ce kaza ka ce a'a ba za a yi ba ba a yi ko da ko baka yadda da abin da ya faɗa ba sai dai kai shiru wannan shine addini ba a raddi wa uba babanka ya faɗa ka ce zaka mai da martani baka da albarka ko da abin da ya faɗa ba ba haka ba ne ya saba wa fahimtanka da ra'ayinka to sai ka ce baba dai ba ku fahimce ni ba kawai shi kenan a ci gaba da magana ba a fahimce ni ba to kaga akwai girmamawa ballantana mutum ya ce wa babansa ƙarya yake wala a gabana wani yaro wata rana suna magana da ubansa ya ce wa babansa ƙarya kake yan duniya kenan yan zamani yan boko ba tarbiyya ya ce uban ƙarya yake kuma uban ya kama rantsuwa wallahi tallahi na rantsa da Allah kuwa shirme ai lokacin da ya ce masa ƙarya yake ya kamata ya kafa masa mari ya zabga masa tafi a fuskarsa ya rinka ganin wani duhu-duhu tukuna wadda kina yi zafi ko arma to ya ladabtar da shi ba a ƙaryata uba ba a saba wa uba kuma kullum ana gaya wa baba kalma ko uwa ana gaya musu kalma ne mai girma mai taushi wa kullahuma qawlan karima riwaya ta zo ingantacciya daga Abdullahi bin Amru yace wani mutum ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace zan yi maka mubaya akan hijira ya zo zai yi hijira amma ya taro ya bar gida ya bar iyayensa suna kuka aka ce ya labarin iyayenka ya ce na baro suna kuka manzo Allah ya ce ai ba maganar hijira irji ilaihi ma fa adhikuma kama abkaita huwa koma wurin babanka da mamanka ka sa su su yi dariya kamar yadda ka sa su kuka hadisi imam bukhari ne ya rawaito shi a cikin al-adabul mufrad sheikh nasiruddin al-albani yace hadisi ne sahihi kamar yadda yazo a cikin hadisi sahihul adab ana ciyar da iyaye a lokacin da shekarun su ya kai duk lokacin da babanka ya girma dole ne ka ciyar da shi to ai ba sai na ja maka aya ba ba sai na ja ma hadisi ba kai lokacin kana karami ba shi ya ciyar da kai ba to yanzu ya girma ya yi ritaya ya gama aiki ciwo ya kashe shi ko ya kwantar da shi baya fita kasuwa baya iya zuwa to wa zai ci da shi dole ɗansa ne zai ci da shi ko ‘ya'yansa ne za su ci da shi na sha faɗa a karatu ina maimaitawa ‘ya'yan wannan zamani fa iyayensu su suke ciyar da su ɗaiɗaikunsu yanzu misalin mai gida ne zaka ga yana da ‘ya'ya goma sha biyar ashirin kowannensu ya je jami'a kowannensu ya yi digiri wani ya yi diploma wani yana aikin banki wani yana kasuwa wani yana kaza wani yana siyasa wani yana kaza wani yana kaza gabaki ɗayansu a yarintarsu ai ba a rana ɗaya suka zo ba a lokaci daban-daban suka zo ubansu ya ɗauki nauyinsu ya taimaka musu gaba ɗaya iyayen murayuwarsu ta ƙare akan taimakawa 'ya'yansu insha Allah idan uban nan ya girma ciwon suga ya tsaunar da shi hawan jini ya tsugunar da shi dan waɗannan su ne ciwukan da suke kwantar da dattawa ciwon suga hawan jini ciwon zuciya ciwon kafa ciwon kaza ciwon kaza waɗannan 'ya'ya nasa guda sha biyar sai a kasa samun yaro ɗaya a cikin wannan 'ya'ya yaro ɗaya a cikin su da zai iya ɗaukar nauyin gidan sai an yi karo karo wallahi tara kuɗi ake yi tax ake sawa wane ka aiko dubu goma wane dubu ashirin wane dubu biyar hajiya dudu mijinki mai kuɗi ne za ki rinka aiko dubu bakwai da ɗari uku hajiya wance mijinki talaka ne ki rinka turo dubu biyu sai an yi karo-karo za a iya saya wa uban kuɗin maganin suga sai an yi karo za a iya taimakawa uwar kuɗin da za a kai ta gadon asibiti a kwantar da ita amma kar ku manta wannan uban fa shi kaɗai ya ɗauki nauyin university ɗin karatun yaran nan gaba ɗaya kuma abin da zai bakanta maka ɗaya daga cikin yaran nan yana da halin da zai iya ɗaukar nauyin uwar da uban gaba ɗaya amma ƙyashi da baƙin ciki na 'ya'yan zamani yana ganin ba zai iya ɗaukar nauyin iyayensa gwanda a raba kowa ya rinka bayarwa wannan shine halin rayuwar da ake ciki abin tausayi uba ya je ta tara wa kansa uban bashi wai dan waye gina waɗannan 'ya'yan ka ta ka je ka taro rikici wai dan ka tara wa 'ya'yan wannan zamani kuɗi ‘ya'yan zamanin da bashi ba sa iya biya ubansu, bashi, da yawa yau iyaye idan uba ya mutu ya bar uban bashi a kansa, wallahi ba kowane ɗa ne yake biya masa bashi ba, kuma idan ba ku sani ba ku je ku tambaya za a ba ku labari. Wani mutum ya faɗi ya mutu, ya bar tarin bashi, aka bincika tsabar wahalar iyali, ɗaukan nauyin ‘ya'yansa, da aurar da ‘ya'yansa, da hidimar matansa, da wahalhalu, shi ne yasa ya ci wannan bashi. ya faɗi ya mutu ya bar bashi wallahi da aka zo raba gado aka ce akwai bashi ana bin alhaji yaran nan mitin suka yi gaba ɗaya suka ce ko kwabo ba za a taɓa musu ba ko kwabo ba za a taɓa musu ba aka ce ubanku ne fa ya ci bashi suka ce to mu muka ci ƴaƴan wannan zamani kenan kisa ya kamata mutum ya taka tsantsan wajen tarawa kansa bashi wai don ya ciyar da 'ya'yan wannan zamani ko ya ɗauki nauyin 'ya'yan wannan zamani ka bi a hankali ka bi sannu ka yi iya abin da za ka iya yi abin da ba za ka iya yi ba ka ce kowa ya sa hannu a zo a taimaka amma ka zo ka tara kanka nauyi ka wayi gari 'ya'yan sai dai su guje ka a je abin ne ka a kabari ɗanka zai iya shekara uku ya ma manta da ina kabarin ka yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an wajabta mana mu ciyar da iyaye mu taimaka musu ku ji bari ku ji wani hadisi wanda mai hidayatul al-murshidin ya kawo shafi na 474 hidayatul murshidin wani littafi ne wato wani yaro ne ya kai kukan babansa gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam yaro ya kai kukan mahaifinsa gurin annabi me kukan da ya kai cewa babansa yana dauke mai dukiyarsa sai aka ce a zo da uban sai aka zo da uban da aka zo zuwa da shi sai aka zo da shi ashe tsoho ne yana ta togara sanda da ƙyar yake tafiya ga gajiya ga makanta ga ciwon ƙafa da ƙyar yake tafiya ya tawakka'u ala asa yana dogaro da sanda aka tambaye shi aka ce kai ya aka yi kake cin dukiyar ɗanka ya ce innahu kana da'ifan wa ana qawi wa faqiran wa ana ghani fa kuntu la amna'uhu shay'an min mali an yi rayuwar da wannan yaro nawa mai kudin da mai rauni ne shi ni kuma ina da ƙarfi ni nake ciyar da shi don Allah malam akwai wani yaron da ya tsallake haka da ai kai da'if ne da kai talaka ne da kai mai rauni ne babanka kuma mai ƙarfi ne babanka yake ɗaukar nauyinka yake ciyar da kai babanka ya biya maka kuɗin makaranta mahaifiyarka ta goya ka ta sha wahalarka da zuwa asibiti da renonka suka cire na aljihunsu suka sai da gonarsu suka maka hidima suka yi maka kaza suka yi maka kaza yanzu kuma ka samu wadata su kuma sun zama masu rauni ai abin juyawa yake yi yanzu kai ka girma ka samu babanka kuma ya tsufa ka girma ka yi arziki babban ɗan kasuwa mahaifiyarka kuma ta talauce ka zama babban ma'aikacin gwamnati babanka ciwon suga da ciwon kafa ya ajiye shi a gida ya yi ritaya a wajen aiki kasuwa baya iya zuwa yanzu kaga an juya kai ne mai ƙarfin shi kuma mai rauni lokacin da kai kake mai rauni ƙarami uban ya ciyar da kai ya ɗauki nauyinka ya taimaka maka yanzu kai kuma lokacin da ubanka yake mai rauni kai kake da ƙarfi kai kuma ka guje shi matakka ta fi cin dukiyarka akan ubanka matakka ta fi cin moriyarka akan mahaifiyarka bawan Allah ne ya ce da shi talaka ne wannan yaron ni kuma mawadaci ne ya ce ban taɓa hana shi dukiyata ba yana yaro ƙarami ya ce wal yau ma'ana ba'ifun wa huwa ƙauri yau rayuwa ta kai ga ni na tsufa gani ina dogara sanda babu ci babu sha shi kuma yana da ƙarfi wa ana faqir wa huwa gani ni talaka ne shi mawadaci ne wa yabkhalu alayya bi malihi yana mun rowar dukiyarsa kawai sai annabi ya fashe da kuka manzo Allah yake cewa babu wani dutse a duniya ba wani itace a duniya babu wani abu a duniya da zai ji labari da wannan kissa da wannan dattijo ya bayar akan shi da ɗansa face sai ya yi kuka wanda Allah ya juya ya ce wannan yaro an tawa maluka li abika an tawa maluka li abika kai da dukiyarka na babanka ne kai da dukiyarka na babanka ne wannan hadisin akwai irinsa a cikin Abu Dauda wanda Allah ya ce da kai da dukiyar taka ita ubanka ne da kai da abin da ka mallaka ai na ubanka ne na mahaifinka ne ana yin addu'a wa iyaye ana neman musu gafara a wurin Allah ana saukar sauci wa iyaye ba a daga wa iyaye sauci Allah ya hana a daga musu sauci kamar yadda aka wajabta mana in sun shiga bukata suka nemi taimakon mu ko ba su nema ba dole ne yana cikin wajibin albirru kyautata musu a ciyar da su ka daina zuwa kana cin abinci mai kyau iyayenka suna kwanan yunwa ka daina zuwa matarka tana cikin inuwa da AC babanka yana kwana da mafici ka daina zuwa gidanka ana shan ruwan roba ubanka yana jan ruwan rijiya tsohuwarka tana surfe a ƙauye mahaifiyarka sai ta je bayan gida ta ciro lalo taimiya da shi matarka tana abuja tana kwance tana da 'yan aiki guda goma sha biyar ka yi bulbul ka yi haske da kai da 'ya'yanka da matarka amma mahaifiyarka in ta fito kamar daga kabari ta fito me amfanin dukiyarka me amfanin mulkinka me amfanin sarautarka abu na ƙarshe da zan tsaya akai shine ya koyan uwana wai yaya ake sabawa iyaye menene sabawa iyaye misalai na sabawa iyaye Abdullahi dan Amru Allah dan Umar Allah ya dare shi yake cewa ibka'ul walidaini min al-uquqi duk wanda wani larura da tsautsayi ya sa ya sa ubansa ya kuka to wallahi an rubuta cikin masu saba wa iyaye kuma sai Allah ya kona shi duk inda za ka yi karka yadda ka yi wani abin da za ka sa babanka kuka Umar ibn Zubair ya ce duk wanda ya kalli ubansa ya sa mai ido ya tsura wa ubansa ido idan ka ya shiga idan ubanka ma'ana ka zare ido ka kalli ubanka ya kalle ya kalle ka ku hada ido saboda tsagiranci yace kai ma kana cikin masu saba wa iyaye kuma sai Allah ya kona ka kenan ba a zira wa iyaye ido gawu ba a yi idan ya kalle ka sai ka sunkuya in kun hada ido sai dai ayi murmushi amma ba wai kana gaya masa magana kana nuna shi yana nuna ka ba ko kana zare wa ubanka ido ba ba a zare wa uwa ido ba a zare wa uba ido Muhammad bin Siri ne yake cewa duk wanda ya tafiya gaban ubansa ana tafiya ka wuce ta gaban babanka to ka saba wa ubanka kuma sai Allah ya kona ka mammasha baina yadai abihi faqad aqahu wanda a tafiya ya wuce ta gaban babansa reni ne ka wuce gaban babanka reni ne ko a mota ne sai dai ka sa shi a gaba kai kana baya sai dai in shi ya yadda ya zauna a kujerar baya kai ka hau gaba suka ce sai dai in za ka wuce gabansa ne kaga kaya ka cire masa ko kaga wani dutse ka cire masa suka ce wa man da'a abahu bismihi faqad aqahu duk wanda ya kira sunan babansa da sunansa directly to ya saba ya saba wa Allah ya saba wa iyaye kuma sai Allah ya kona shi sai dai ka ce ya abace shari'a ta hana ka kira babanka da sunansa kamar misalin sunan babanka Dauda kawai a ji kana cewa Dauda ka kira babanka ce Dauda ubanka sunan babanka Musa ka ce Musa ubanka sunan mahaifiyarka Maryamu ka rinka cewa Mero duk wanda ya kira uwarsa da sunanta bai ce mama ba bai ce anti ba ka ga idan ubanka ka kira shi karara sai dai in a makaranta ne a ce kai dan waye shi kuma wannan labari kake barwa ni wani dan wani ne dole sai dai ka ce baba ko ka ce anti ko ka ce mama mujahid yake cewa bai halatta ba bai kamata ba la yambagi lil waladi an yadfa yada walidihi idza darabahu to bai kamata ba ubanka yana dukanka ka tura hannunsa sunkuyawa za ka yi ta duka kai haka kawai ita da ka ko ku yi kabbara ko ba ku yi kabbara ba haka abin yake waye ya faɗa imam mujahid ne la yanbaghi lil wadali an yadfa walada yada walidihi idza darabahu bai kamata ba uba yana dukan da wai da ya tura hannun uban reni ne to ban sani ba mujahidi ko zai bari a dan gudu wallahu alam in mutum ya sha duka ina ga ya dan gudu ne ba laifi ai ai yana cikin rashin ladabi mahaifiyarka ko mahaifinka yana duka ka rike hannunsa akwai uban da yazo yana dukan ɗansa to gaskiya ɗan ya fi shi ƙarfi da yadda kai shi duka ɗaya sai ya rike hannun sai uban yana ka sake ni fa yaro ya shiru yayyayyayi ya karbe yana yana ba za ka sake ba ko to za ka gani yayyayyi ya kwace bulalan nan wani abokinsa ya ce wane ƙashinka ya tsufa ka haƙura yaron nan yanzu yake ji da ganiyarsa wallahi ya riƙe abu za ka yi karɓa ba mala in kai wasa ƙaramin ɗanka in ya riƙe abu wallahi sai ka yi da gaske ka karɓa ka kula da kyau wani ya zo wai zai da kiɗansa wai ya bi shi da gudu ruu kana tsammanin na tsufa ne ya bi uban da gudu sai da suka je suna cikin gudu kawai yaro sai irin waskiyan nan ya taka birki ya kwanta sai uban ya zo ya samu katanga gagau sai ya daga sai ga hakwaransa a baki ya fasa masa baki ya faɗi sai ya gurɗe ka gurɗa ni ko ka gurɗa ni ko yaro ya yi gaba uwarsa ta ce alhaji na gaya maka ka daina bin yaran nan da gudu yaran zamani ne shakiyai ne waskewa ya yi to iyaye ina ba ku shawara ‘ya'yan wannan zamani ka rinka lura da lafiyarka da ƙarfinka in ka ga za ka iya murkusan yaro ya murkusu to bismillah amma in ka ga yaro ya yi ƙarfinsa da ɗan ƙwarinsa kana ɗaga bulala yana riƙewa ka ce a je ka riƙe ta kawai ka bar masa ita ka kama zage-zage a gefe ka ce za ka gani ya fi maka sauƙi ko mutum ya zo ya canza sunan uban shi saba wa iyaye ne saboda talaka ne shi ka saba masa ko kafiri ne babanka ko ba musulmi ba ne babanka bai halatta ka je ka canza sunansa ba don ba laifi ba ne don an kira sunanka kana musulmi sunan mahaifinka kuma ainihin kafiri Imam Al-Hassan al-Basri yake cewa ko zaman fada ne ya kama babanka yazo yana zaune a wajen sarki kai ma ka zo kai zaman da ubanka yi a wajen sarki yace muntahal qati'atu an yujalisa rajul abahu inda sultan yana cikin iyakacin sabawa iyaye mutum ya je ya yi tarayya da ubansa a gaban sarki irin ya- ubansa yana wannan fadanci shi ma ya zo ya zauna tare da ubansa ka bari sai ya gama sai ka je ka yi maganganun suna da yawa kwarai da gaske daga ƙarshe akwai abubuwan da suke nuna cewa sabawa iyaye ne duk wanda ya yi wannan wallahi ya je kama isi gifari na farko duk wanda ya sa wa iyaye ku- ya sa iyaye suka yi kuka to wallahi ya je ya tuba ga Allah ko kai sata aka je aka kama ka uban kai kwana yana kuka ko kai wani abu na bakin ciki baban kai kwana bai yi bacci ba ka shiga uku daka wa iyaye tsawa daga musu sauti saba wa iyaye ne fadin kash yo dan me aka yi kaza ba a yi wa iyaye turbuna fuska al'ubus a turbune fuska wa uba ko wa uwa wai saboda ta maka ba daidai ba ko ta miki ba daidai ba wannan saba wa iyaye ne kuma azaba ne a kai canja fuska ko goshi mutum ya kada goshinsa haka wa iyaye saba musu ne kallon hadirin kaji shine annazaru ilal walidaini shazaran kenan mutum yana irin kallon reni ba akwai kallon reni ba kana ya mutum wani kallon banza duk wanda yi wa iyayensa haka ya saba musu umartan iyaye kamar yadda ake umartar da ka ba ubanka umarni baba mai gomin bokitin nan saba iyaye ne baba mai gomin ruwa in sha a ba a yi sai dai in jariri ne kai ba a umartan uba a ce yayi kaza ba a yi baba share min gida baba goge min mota a a a a a. wani dalibi na yake cewa wani an shi arna marasa imani wani dalibi na yake cewa ya je ƙasar China da ya je China sai wani abokinsa ya kai shi gidansu yana kai shi gidansu sai ya ga wani tsoho tukuk mai furfura ya kawo musu abinci ya kawo musu ruwan wanke hannu ya yi sabisin ɗinsu bayan sun gama ya ɗauke abinci ya ɗauke cokala ya gyaggyara yana mofin yana gyaggyara inda aka ci abinci sai shi ɗalibin nawa yana nan bai mutu ba sai ya ce wannan tsohon fa sai shi ɗan china kafirin sai ce babana ne ya ce ban gane ba ya ce babana ne ya ce babanka shi yake zuwa ya goge maka ya kawo maka abinci ya goge maka ya maka mofin ya yi maka wanke-wanke ya ce a a a a. ya ce yawa na taimake shi albashi ba nake biyar sa wala ya ce biyar sa nake yi malam ka duba yahudanci malam ya ce in na bashi gwamnati ne za ta zo a motar ɗiban shara ta ɗebe shi a kai shi gidan tsofaffi a je a zubar da su a can ya ce ni ai yanzu na masa gata yanzu albashi nake biyan su aiki yake mini shi yake min shara shi yake gyara kicin shi yake wanke-wanke shi yake goge min gilas shi yake buɗe min mota shi yake goge min mota ya ce a wata an bashi dala kaza kafirci kenan arne bai yi ba shi gani yayi abin burgewa to ina gaya muku a yanzu akwai musulmi da suke da shigen irin wannan tunani mutum ya mai da ubansa boyi-boyi saboda kawai ya samu mulki na siyasa ko saboda ya samu wadata ko ya samu rufin asiri idan sun kawo abinci mutum ya musa ya ce bai yi ba ya yi tsaki ya saba musu ƙin taimakon iyaye a cikin aikin gida ubanka ya tafi gona kai kuma kana karta ubanka ya tafi shuka kai kuma kana kwance a sauran kofar gida wallahi saba wa iyaye ne ba a barin uba ya dau fartanya ya fita yana gona kai kana gida ba a yi ka je da kyau ko kai kabbara ko kar kai dai ni dai na gaya maka abin da na faɗa da daidai Allah shi ba mu lada wanda dai kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa bari mu dakata a nan saboda kurewar lokaci Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu cikin masu biyayya ga iyaye Allah ya samu gama da duniya lafiya wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh